يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون ranar alkiyama tashin hankali zai bayyana a fili kuma ubangijinmu zai yaye ƙaurinsa a kirawo mutane zuwa ga yin sujada sai mumine su yi sujada sai kafirai da munafukai su lagi su kasa yin sujadar